أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء إن عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين a ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin radar alhali lama'anin alkur'ani yau muna biyu ga watan ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu shekara arba'in da shidda wanda ya daidai da 2025 miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam muna cikin wannan sura suratul muna aya ta goma inda Allah madaukakin sarki yake cewa إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون بياني يا قبات جيا أكان أبين دي شاهي matsala ta tsakanin muminai da ‘yan uwansu an karanta waccan aya wadda Allah madaukakin sarki ya magana akan jama'a biyu da sun ka samu sabani aka yi umarni da sulhu Allah madaukakin sarki ya ce innamal mu'minuna ikhwatun lallai wasu muminai ‘yan uwa na dini ga dini to tun da ‘yan uwa na ga dini fa asali hubai na hawaiku ku ɗauki matakin gyara tsakanin ‘yan uwanku da za ka na za'ayin sun kai jayayya ba a son musulmi su yi jayayya tsakanin junansu suna son su saba ma juna yan uwansu su zura ido su bar cikin sabani bai yi ba wa ƙuri'a ihwatikum ahwaikum ihwatikum bil fawqaniyya wa taqullaha ku tsarci Allah ai imanu ku yi aiki ala muqtada awamirahu bisa ga abinda umarnin ubangiji hukumta wana wahihi da kuma halinsa la'allakum turhamuna fihi in kun kai haka hakika Allah zai yi muku rahama ya ji kanku fihi dima'un min al-karim rahim wannan akwai damani daga mai karimci mai rahama menene damani izil adama fi ma ya dama fihi aiwatawar abin da mutum ke damani cikinsa la mahalata ba makawa saboda haka wannan aya abin da take karantar da mu kada mu bar 'yan uwanmu musulmi suna sabani mu yi ƙoƙari mu haɗa kansu wanda ya taɓa haƙƙin wani to a jawo shi ya ba da haƙƙin nan wanda an ka taba ya yi hankuri da abin da ya kubce domin a haɗa kai al'amari ya yi kyau sabani ya kusa Allah shi muna gudunmuwa haka na ya ayyuhal ladhina amanu la yaskhar qawmun min عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ya ayyuhal ladzina amanu ya kuwar suka yi imani Allah na magana cewa la yasar qaumun min qaumi wato kada wasu mutane su yi izgili ga wasu ana nuhin qaumun nan rijalun minkum mazaje daga cikinku kada su yi izgiri ga wasu mazaje Wasu suriya abinda ake ce mai izgiri al'izdira walakantawa wal'intikar da kuma rage daraja da matsayi na mutum to kada ƙaumun sai izgili ƙaumin ga wasu mutane asa an ya kunu hairan milhu hakika yana yiwuwa wanda kawai izgili zai ya hika alkhairi wurin Allah inda Allah gun Allah wasa marjali qauman Allah ya ambaci mazaje ke musu qauman li'annahum qawwamuna 'ala nisa' domin su ne waɗanda ke jawo hannun mata cikin su Allah suka hanya A rijalu ƙauwa 'ala nisa maza su da ƙaryan haƙƙi da matsayi ga mata bi umurin da al'amurra allati laysa lin nisa an yaqumna biha al'amuran da ya zama mata ba su da matsayiwa akanta wala hadha bara? don haka yi ibara anil inasi ga mata da maho huwa min niswa aka yi ibara da shi ba ta nun wai tarkul amal shi ne bana aiki wala nisa kada mata su ma su yi izgidi min kunna daga cikin kumin min nisa'in daga mata ƴan uwansu a an ya kunna ya yi su zamo hairar sun yi min hula da gare su su yi su alkhairi wurin Allah wannan jimloli da muka karanta an ce sun ji da saboda abubuwa duk wato ikirama bin abi jahal yayo hijira ya zo madina wakacin da ya zo madina yana musulmi sai musulmi sun kaɗu haɗu da ‘yan’uwa uwa an ka ce a lallai imli fir'auna hazihil umma ɗan fir'auna al'umma annabi muhammadu za yau ya zo madina sun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu jihali ra'ura hazihil umma to wakacin da ikirama ya zo sai an kace dan fir'aunan wannan al'umma ta ne Muhammadu ya zo dalilin haka sai ikirama ya kai ƙara inda manzon Allah sai wannan aya ta jida ya ayyuhal ladzina amanu la yakhar qaumun min qaumi akwai izgili ga wannan ko babu to ku duba da wannan wa da ire-irenta mujaddidi shi Usman ya rubuta da littafinsa idan mutum ya yi mukafirci ya musulunta kada kana ce mai tubaci to kayi kusa ka zama tsayin standa don kana cikin angaya masu kokora musulmi daga musulunci muna tare da kuwa to wala nisa'un min nisa'in kada mata su yi izgili ga wasu mata an ce sai da Aisha ta ambaci Safiya gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bil qasri daga jarta ko ga ga mace manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ke yi magana magana da an garwaya ta cikin teku wallahi da teku ta garwaya da wari ce masafiya gajera ba ta kusa to kai ire-iren wannan mina na ka faɗa ma wani bai kusa jama'a muna tare Allah ya ganar da mu Abdullahi dan Mas'ud kan wannan Ya ce bala'i an wakilta shi ga magana da mutum ya yi izgili ga tare ya ce wallahi ina jin tsoron a juya shi koma shi ma saboda haka in ka ga mutum cikin illa kaka dare shi ko ka aibanta shi da wannan illa yana yiwa Allah ya ban ɗauta ta dawo gare ka ka roƙa mai Allah abin da ya sami mai muni Allah ya da shi gare shi sai kuma Allah ya tsare ka Allah shi ganar da mu to Allah madaukin sarki ya yace wala talmizu anfusakum kaf ku aibantar da kanunku ti ibu ko su abu ku aibanta sai aibantar da ku asa eh, eh, ai laye ga tabba abukun ba ba kada sashen kushi ba sashi wala tanabazu bil alqa kada ku dora ku dora juhun junanku da laqubba marasa kyau la ya da uba bil laqabin ya karahu kada ɗayan ku ya kira dan uwansa da laqabin da bai so wa minhu ya fasiqun ya kafirun daga cikin lakubban da mutane sun kyamata ka dibi mutum ka ce mai fasiki ko ka dibi mutum ka ce mai kafiri to wannan an yi magana amma ana magana cewa duk abin da ka zama aibi ko illa ga ɗan adam wanda bai so kada ka ambaci shi da shi muna tare da kuwa don haka ka ku ji yan uwanku da kafirci ka ku ji yan uwanku da fasiki idan ka ce mutum kafiri shi ba kafirin ba ne to kalmar nan ba ta faduwa da an hidda ita ga baki sai ta samu wani zama za ta daga ta yi sama ta yawata ta gani ya akwai mashiga ga wanda an ka ambata ma sai ta kurɗa in babu sai ta dawo ga wanda ya faɗi ta girki gari shi Allah ya shi bisa tir da ismul fusuq sunan fasici ai al-maskur wanda an ka ambato min sufuriya da izgili wal da zumbe wat tanabuz da jihihiliya ismul fusuq sunan fasici ba da imani ba imani badalun min al ismi al-ifadati annahu li litakarruhi adatan wa man lam yatub wa wanda bai tuba ba min zalika daga abin ga da an ka ambata an kai tsawa kai ne ulaika humu zalimun waɗannan su ne azzalumai Allah ya shi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce masahabai mali ara huduratan lahami fi awaikuma yace wai don mi nike ganin wato ɗanyantaka na nama ga bakin bakin kuma san masa'a wanda suka ci nama suka ce wallahi ya rasulullah ma akanna lahama fi yawmina haza. to ya manzon Allah wallahi duk yau mu ci nama ba yace a ah, abin nan da kun ka zauna kuna yi shi na yasa tun ku yayi a wa kun ci nama za mu ji ga ayar gaba to ci gaba يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم من أوكين سلكيتي يا أيها الذين آمنوا ya kuwa suka yi imani ishtalibu kasiran min azani ko nisanci mahi yawa yawa na zato zato mahi yawa lai ana samun illa Masu matuƙa babu yaƙini inna ba'd az-zalli lalle sashe daga cikin zato ismun saba ma Allah lahina mu'usimun mai sa laihina ina bi salihu ka zanni su'i kamar mummunan zato da ahli alkhair ga mutanen alkhair min almu'minina huwa kasirun da yawa yake bi khilafil bil fusaqi amma sabanin mummunan zato ga fasikai minhu wala isma fi wabal bal hijibi wa fi na'aw ma ma yazhaw minhu kuma gurgudon abin da ya bayyana gare su a nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zannu bil mu'minina khaira ku yi zaton alkhairi ga mu'minai duk lokacin da mutum ya zauna bai komi illa zaton sharri ga mu'minai wannan mutum babu mutum Allah ya sauƙaƙa annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqihu mawqihu mazana duk wanda ka imani da Allah da ranar ƙarshe ranar alƙiyama, to kada ya tsaya matsayar da yana zargin mutane ko ko shi tsaya inda aka zargin sa mutum ya zauna bai komi illa ɗammani na zato na banza ga mutane to babu mutum kawa musulmi zaton alkhairi Allah ba mu ikon yin haka kuma wala ta jassasu kada ku ɗora binciken al'aurorin ‘yan uwanku, yawa ne a sai na gano duk abin da yake ciki, to za ka koyi banna Banna kake ciki kai. Wanzu zuwa minhu idan ta aini, la ta tabi zuwa waratul musulmi na, kaf ku bi al'aurorin musulmi, kuma a yi da aibansu, bilba da bincike an hagare ta. Muna tare da kuwa? al'auran musulmi in ka bita duk wanda ya bi al'aura ɗan uwa ne musulmi shi ma sai Allah ya bi al'aura sa da bincike sai ya kunyata ko sake gida ne na wallahi sai ya kunyata duk wanda ka binciken al'umma don ya kunyata su to sai Allah ya kunyata ko sake gida ne Allah ya sauƙaƙe wala ya ga tabba abukun ba ba kada sashen ku kuma dore giba sashin la kuru bi shay'in yakrahu kai ya abace da abin da ke kyama in ka san mutum na kyama abu to kakka ambace da wannan abin da yake kyama hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ke cewa ala lil mu'mini an yad'u akahu bi ahabbi asma'i ya tilasta ga mumini ya kira dan uwansa mumini da sunan da hisu mutum na da suna kila duk amma ka san akwai sunan da hisu to kai matsayinka na mutumin kirki to ka ambace da sunan da hisu kamar mutum na ana ce mai garba al'adar munan duk wanda aka ce mai garba suna ne abubakar sai ka doce abubakar muna tare da kuwa sunan mutum wanda ya hisu ka ce mai haka tilar na ga musulmi Allah ya taimake mu ai hibbu ahadukum yanzu ɗayan ku na so an yi akula laham akhiyati ya ci naman dan uwansa mai tambatacce bi takfif wa qura bi tashdid ayi husin bi yana kyautuwa ga rai fakarihi mu kun haƙa shi yanzu akwai mai son ya ci naman dan uwa ne bayan ya kwana uku da mutuwa ya tono shi ci nama ne kun kyamace haka to ai duk wanda ya giba wani to kamar wanda mutum ya kwana uku da mutuwa tono shi cina manena ai fakata ya buhu giba tai fi hayati cikin rayuwa tai ka akali lahan hiba da mamaki. kamar cin nama ne na bayan mutuwa ce wa qad arada alaikum an gitta muku asani wa galabi fakari kun guja mace shi amma kun dawo cin na farko fakari hul awal ku guja mace na farko na. wa taqullaha ku darci Allah ay kabi azaba Allah take ziyada cikin giba da an ta tubu ku tuba min wa giba inna Allah tawwab Allah mai karbar tuba na qabilu tawbati Allah mai karbar tuba ta'ibin ma tuba na rahim mai jin kaina bihim gare su Allah karbi tuban mu Allah ka ji kanmu mi agiba abinda agiba mutun ya aikata abu amma bai son a wadi bai nan ka wadi mun gane karatun inda da bai yi ba bai nan kace yi, to shi ake ce buhutu kiran ƙarya mai sa in mutum ya ji sai ya dime bambance ta da kahirci bai da girma ka kira mu mutum abin da bai yi ba ka faɗai kace yi. amma in ya yi bai son a waɗi, ka waɗi bai nan to shi ya giba shi na an kace zina ta bayan ta yi sauki الله ya نعم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ولما كان التفاخر بالأنصاب والتكاثر بالأموال والإزدراء بالفقراء يشترك فيها المؤمنون وغيرهم وكتند يظلم الفهري دنسبه ni dan wane na jikan wane na ni mu kaza wa kafin bil da neman yawan dukiya ko ina ka samu a tattara wal izra'i da walakantawa bil fuqara ga talakawa ya shariku fiha al mu'minuna wa ghayruhum wadanda an mu'minai da wadanda ba su sun yi tarayya cikin wannan ana iya samu haka ko ba samu haka nan to huwa da'un cutata da'u bani adam cutar bani adam ta al'ubala mai wayan magani wa inna ma madarud dawa'ihi amma abinda an wayan maganin sa a takawa jin tsoron Allah tsoron Allah ɗaya ka maganin waɗanda abubuwa anna jami'a don duka min adam wa hawa annabi adamu da hawa wa inna mal fadalu lalle fifiko bi takawa da jin tsoron Allah yake mutanen da an ka ambata na talakawa da kuma waɗanda ba su ba da mummilai da waɗanda ba su ba duka matattararsu daga annabi adam da hawa to abinda an farara abinda an hihi ku a ce wani ya wani to samun wannan bitta ba da tsoron Allah yake ƙala ta'ala sai Allah ya ce ya ya ayyuhan nasu kaga wannan ba ana neman masu imani da ba kowa ya ku mutane Allah ce inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ni mu mu halice ku daga namiji da mace daga annabi Adam da hawa Adamu hawa waja'alnakum shu'uban mun san ya ku shu'ubi wato kenan ko waɗanne mutane da suna da shi'ub nasu jam'u shi'ibin da fatan shi ne kuwa a alaɗa ɗabaƙatin nan. shi'ib shi ne mahi ɗaukakar duka mataki na nasaba ya an cewa na cikin shi'ub da ne domin ya ana magana shi'ub to in ka koma ka a matike huzaima huzaimatu nau'in kabila huzaimatu shi ake ce mashi duk wanda hito nan to yana cikin wannan zuwa to mun san ya ku haka wa qaba'ila mun san ya ku kabiloli hiya duna shu'ubin wa ba shi domin ana iya samun nau'in mutane guda amma a ce waɗanga dangane kaza waɗanga dangane kaza ko ba a samu ana samu to su ake ce makabila wa ba'daha ama'ir bayanta ama'ir yan an ce ama'ir quraishu imaratun ne su quraishu su ne imar duk quraishi matsayinsa sun bar budul sannan budul ya an ce budul to su ko kamar hashim eh, kamar kusai su ne budul sun mara habazi sannan ya ce habazi to su ne kama hashimawa don cikin ƙurashawa su sun mara fasa'il sannan a ce fasa'il su kuma su ku kama bani abbas su ne fasa'il to ahiru ha shi ne ƙarshenta shi'ub wa ba da ha a ama'ir sun mabu'ul sun mara habazi sun mafasa'il ahiru ha ita ƙarshenta misalu huzaima shibun huzaima shibun ne kinana kabila kinana kabila ta quraish imara bi kasr al ayn usayy badan shi ko badan wani ciki hisham na hashim fahizu shi ko na al-abbas fasila wa fasilatu allati taqwi Allah ya ganar da mu za a ce jikokin wane na amma su wane dangane kaza su wane dangane kaza su wane dangane kaza to haka matsalar take Allah ya gane da mu to Allah ya yi ku haka li ta'arafu don ku san juna zuwa minu ihdatta aini li ya'rifa ba'dukum ba'da don sashi zan sashi yanzu idan mutum ya ga mutum kumce ne sumul sumul ya san ba bari bane ko ba haka ba to amma ai haka ne tsaya ga nan guda wani iri na ai to ka gani litafahuru dan ku fa alfahari bil wul nasaba daukan nasaba wa inna mal faharu lalle alfahari bi takawar jin tsoron Allah yake in mutum na jin tsoron Allah to sai shi wa alfahari da wannan don Allah ya ce inna akramakum inda Allah atakakum duk wanda kaga mutum da matsayi in bai jin tsoron Allah wallahi banzana duk wanda kaga mutum da wadata in bai ji tsoron Allah banzana duk wanda kaga mutum da talauci in bai ji tsoron Allah banzana duk wanda kaga mutum da mulki in bai ji tsoron Allah banzana inna akrabakum inda Allahi Allah ka tusa mun yin tsoron ka inna Allah alimun lalle Allah masani na bikum da kuwa khabirun Allah kuma masanin boyana ya sani bi baɗin ku da abin da boyen ku na قالت الأعراب آمنا هكا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان ولما يكن الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم a banu asad sun zo madina saboda fari ya shahe su don su samu ganima wurin manzon Allah suka ce manzon Allah mun zo maka da nauyayi mun zo ma da iyali suna muradin abawa sadaka sun ka tsorawa manzon Allah guri su yi imani ba a yaƙe su ba banu asad Allah ya ce ƙalatul arab ƙauyawa ta ce jam'u arabi jam'i na na mutumin ƙauye wanda ya shiga daji huwa sakin albadi ya mazaunin ƙauye inda ma dakhalul islam lokacin sun ka shiga musulunci sun ka ce amanna mun yi imani sadaka na mun yi mun gaskata bi kulubuna zakatan mu Allah ya ce kullum ce gare su a ai ka faɗa musu waɗannan da sun ka ce wai mun yi imani aha lam tumidu ku imani ba walakin sai dai kulu ku ci asalamna mun bida mun bada waya mun mika mun musulunta amma dai shi kan imani ta kwana ai in karna mun bi da zahiran bayyane domin wal islamu a ammu min al iman shi musulunci ya ga mai imani allazi huwa tasdiqu bil qalbi wanda yake gaggauta da zuciya ma a tikkati tare da aminci wa dumani na tsuwa annabi rai alaihi akai mutum kana gani ne an ka ce ma wane wane na ka musulmi da amma kai kaɗan ka cewa mai imani Allah ɗai ya san yana da imani in bai da shi amma ce musulmi na an gaskata shi don ya bija kuna wagga magana ta cewa mu mun imani ma ya da kulil imani fi qulubikum ai har yanzu imani bai kutsa zukatanku ba ilal ala lakin na huwa qawmin kum sai dai ana saurari. muna tare da kuwa wa in tudiullaha in kuka wa Allah da'a wa rasulahu kuka manzon Allah da'a bil imani bil imani wa gairi wa nisa la yalitkum min a'malikum shay'a Allah ba zai rage muku ba daga ayyukanku komai bidun hamzin wa qur'a bihi wa bi ibdalihi alifan ay la yanqusukum Allah bai rage ku min a'malikum ayyukanku ay min thawabi haka kamakonta shay'an komai إن الله غفور الله من غفر انا للمؤمنين رحيم الله من جنب إلا بهم قليز الله بجكم نعم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون Inna innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi lalle waɗanda amuminai as-sadiquna fi imanin masu gaskiyar imaninsu su kama sarraha bihi ba'du allazina amanu waɗanda sun ga imani billahi da Allah wa rasuli sun ga imani da manzon Allah Sun summa lam yartabu sannan ba su shakka ba lam yushku ba su shakka ba fil iman cikin imani mun gane karatun ga suwa an masu imani waɗanda sun gaggauta da Allah sun gaggauta da manzonsa sannan ba su yi shakka ba babu shakka cikin zukatansu Allah kare mu banda haka wajahadu bi amwalihim sun kai jihadi da dukiyoyinsu wa anfusihim da kanunsu fi sabilillahi don daga kalmar ubangiji wato in kaddara ta tuhuma mutum ta alkhairin zama musulmi in wanda an mai imani sai wanda ya hada waɗanda abubuwa ya yarda da Allah ya imani da Allah ya yarda da manzancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan babu shakka cikin zuciyarsa muna tare da kuwa sannan jihadi wanda dukiya da shi aka jihadi wanda shahi kai ya ba da kai ne da shi aka to wa jihaduhum jihadin nan na masu jihadi bayan waɗancan kalmomi guda uku da na baya to yusiru yana bayyana da sirka gaske imanin imanin ashe gaskiya imaninka da Allah da gaskiya imaninka da Annabi Muhammadu bai tabbata sai jihadi da dukiyarka jihadi da kanka ya bayyana da shi an gane karatu wal maqsudu abinda an manuwa na jihadi da dukiya na jihadi da kai ibaratul maliya ibada ta dukiya ibada ta dukiya akwai ta wajibi akwai ta mustahabi ta wajibi ita ce zakka tilas wannan imani da Allah imani da Allah Muhammadu tilas na yi da zakar dukiyarsa in bai hisuwa ba to bai cikin wannan can da ko cikin miliyan arba'in da ya mallaka zai hidda miliyan ɗaya ya iya ba da dubu ɗari tara da hamsin ya kasa ba dubu hamsin bai zaka ba bai cikin masu imanin can walbadaniya da kuma ibada ta jiki walaisal jihadi fi sabilillah bi hususil gazwi kuma jihadi don ɗan kalmar ubangiji bai zamo keɓe yaƙi ɗaya ba la bal huwa ma ta da'atu kulliha abinda ya haɗa da'a duka muna tare da kuwa ulaika musadiquna wadanga sune masu gaskiya imani masu gaskiya fi imani a cikin imaninsu laman qalu amanna ba waɗanda suka ce imani ba walam da indahum ghayr al-islam bil lisan ba samu komi ba ko su da musulunci da harshe da baki ɗai yake cewa musulmi na amma aiki bai gwada ba Allah karimu to ci gaba قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض Wallahu bikun lishayyar wani. Kul ka ce lahu ga Yesu. A to alli munallaha. Yanzu. Kuna sanad da ubangiji? Bidiniku, alima. Gima ana shaira. Aya tashi uru na hu. Kuna sanad da Allah? da addinin ku Allah bai san addinin naku ba jama'a antum alaihi qaulukum amanna kula cewa mun imani kuna farfada haka ai wallahu Allah ya alamu ma fi samawati wa ma fil ard Allah yana sanin abinda a cikin sammai yana sanin abinda a cikin ƙasa huwa shi ubangiji alimun masanina bi kulli shay'in da komai da komai don haka ashe in kun yi imani Allah ya sani ba ku za ku sanar da Allah ba abinda a cikin ƙasa da abinda a cikin sama duka Allah ya sani ya mununa nuna عليك an aslamu, قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين addini idan mutum ya yi ba kowa yawa ba kansa yawa in bai yi ba kuma bai karya lagon kowa ba lagon kansa ya karya ya mun nuna alaika suna yin gori gare ka ya manzon Allah an aslamu don sun musulunta min gairi kitalin ba da yaki ba bi khilafi ga irin sabanin wasunsu a aslama daga wanda ya musulunta ba da kitalin bayan yaki minhum daga cikin su sun ce da wani da wani su wani ai sai da an ka shaya ma'araka sun ka musulunta to amma mu mun musulunta ba da yaki ba don haka su kuma manzon Allah guri mun zo maka da nawai-nawai mun zo maka da iyali suna nihin abahu sadaka suna guri suna wa manzon Allah ƙwarƙwari cewa mun musulunta ba da yaƙi a ƙul ka ce daga yau la tamulu kada ku yi guri alayya gari alayya gari daga islamuku musulunci mansubun bi nazil hafid alba wa qaddar qabla an fil mawdi'i balillah a ai shi ubangiji fa yamunnu ke gori alaikum gareku, ku an halakum ya shirya da kulil iman zuwa ga imani in kuntum sadiqin fi qawlikum amanna amma in kun zan gaskiyar magana ku cewa yi imani da gaske ku kai to Allah shi kamata yi muku gori da shi shirye da ku zuwa ga imani amma ba kowa manzon Allah ba domin imanin ku bai shahi annabi ba nan ku ya shahwa Allah ka taimake mu inna Allah إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون إن الله للي أبنجي يعلم ينا سنن gaiba samawati abinda sammai ta fake wal da kasa ai ma gaba abinda fuku fi ma cikin su wallahu basirun Allah mai gani na bi mata amalu da abinda kuke aikata bi ta yi abiliya ai la yakhfa alaihi shay'un komi bai boyuwa ga Allah atama bihi sura ya cika sura da shi wa fihi tahdidun liman yukhalifu amra Allah cikin wannan karatu da sura ta karantar da mu akwai tsoratarwa ga wanda ke sassaɓa ma umarnin ubangiji wana wafi da hannun Allah ya kamata mu tsorci Allah kan mu saɓa ma umarnin Allah kan mu keta ma abin da Allah ya hana wannan sura ta ta hujurat ta ƙari sai suratul Na, Alhamdulillah, alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da ake gani ana sauraro wannan karatu ne daga nan babban masallacin juma'a na tsohuwar mayanka da yake cikin garin birnin kebi a jihar kebi a Najeriya. Wanda a Sheikh abdurrahman Isa Jega, shugaban malamai na jihar kebi yake gabatarwa tare da alaramansa Alhafiz Naziru Abdullahi Jega, muna roƙon Allah saka musu malam da alkhairi. Allah ya ba mu ikon aiki da abin da ake karantar da mu, kamar da aka saba ga kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wannan ta ce assalamu alaikum malam ta ce da Allah malam tana son a yi mijinta nasiha sannan kuma tana son malam ya ba ta shawara ta ce yau suna tare da mijinta tsawon shekara talatin da ɗaya yanzu haka tana da shekara hamsin shi kuma yana da shekara sittin ta ce kuma ba ta rasa komai na rayuwa ba ta ce sai dai tsawon wayannan shekarun da aka yi aƙalla yakan yi wata shidda bai biya mata ta ba ta ce bayan aurensu yana shekara sha uku abun yana ta tafi ta gama 'yan uwanta da iyayenta aka kira shi aka yi magana da shi aka ba ta haƙuri ta ce amma har yanzu abun bai canza ba sai dai gaba-gaba shi babu abin da yake gabansa illa face abin da ya shafi a dafa mishi abinci na safe daban na rana daban na dare daban ta ce wani lokaci ma takan ji gara ma ta rasa rayuwanta da halin da take ciki ta ce kuma abun hanyar zu gaba-gaba kawai yake yi ta ce don Allah tana neman malam ya siwa ga masu irin wayannan halin sannan kuma a bata shawara akan wannan matsala. wannan mata da ta kawo wannan magana a ka'ida ta musulunci miji abinda shari'a ta tsora mai kada ya wuce kwana hudu bai biya ma iyali ne bukata ba don haka an ka tsora ma an ka yarda ma namiji shi mata hudu to ko bai da matan hudu to waɗannan kwanuka uku yana da suna shari'a ta bayar su dangane da barin gida ya yi tahiya shari'a ta tsora ma mai imani kada shi wata hudu bai gida in yi wata hudu ya dawo sannan ya koma hita domin ayar da Allah ya magana lillazi da yuluna bin sa'ihim bayan haka akwai haƙƙi na ita mata ga miji akwai haƙƙi ga miji ga mata ce waɗannan lokuta da ta faɗa ga mijin to sun yawa ba wani mai iya jimre ma haka ɗan adam wanda adda zuciya da jini a jika Allah ya halici mace ya halici namiji ya sanya ma kowa shawa idan bai da lafiya to ya bido magani amma bai kamata ya girke mata ta cikin gida haka ba idan aka ci gaba da haka in ya mutuwa haƙƙinta ɗaya bai bari shiga aljanna sannan ita kuma da ta ce a ba shawara to ko da miji ga mata bai ya ce bai da damar taka ta ko kuma bai iyawa ko bai da lahiya to zaɓin mata in tana iya zama da shi haka nan sai ta zauna da shi haka nan in ba ta iya zama da shi haka nan to kada ya kai ta faɗa malaihi amma yanzu wagga nasiha na yi ta ga wanga namiji kuma na faɗa mai abin da Allah ya mai in wannan abin bai yi ba to wannan yadda na kina don a wannan kwaje da ke ambata ya hanka tafi kotu ta shari'a musulunci to in mutu ya bata ka matarsa jirara don cutar da ita furrika raba su ɗaya aka yi biladar bi ajalin rabawa ɗaya aka yi wa tarikul wadai dararan furrika bila gardi ajal Allah ya gane da mu na'am wannan kuma yace assalamu alaikum malam yake tambayar daga kasar Ghana yace shine yake da aboki yana yawan yin sallah ba cikin lokaci ba hmm. kuma an masa nasiha bai dena ba hmm. yace to malam da Allah menene hukuncin yin hakan a ah, abokinka da bai sallah cikin lokaci kuma ya mai magana ya ƙi bari to kai mai nasiha ƙarshe in bai bari ba ka jaya kayanka daga gare shi kama ta ya kama ta don fasiki na abinda a tariku salat rashin yin sallah cikin lokacinta ba wanda ka bari sallah bai yi ba halai halai ba shi tariku salat ba na'am wannan kuma yace assalamu alaikum malam yace ne menene gaskiyar wannan magana ya zo suna cewa idan aka yi sallar tarawihi da mutum a cikin jami'i hmm. idan ba a yi shafa'i da wuturi da shi ba to sallar shi ta tarawihi ba ta yi ba ya ce ne gaskiyar wannan maganar ba gaskiya na ba hmm. yana da dama ya bi lima'ai alkawai da shi tarawih ya an gama da kwashi kayan shi gida da daddare ta shi shafi da wuturi don yana sai ƙara wata nafila yana dama ya bi liman a ruhi da shi a yi shafi a yi wuturi in ya bayyana mai da daddare yana sai kara wata ya kara sai koma wani wuturi don tsarewa ga hadisai guda biyu ij'alu akhira salatukum bil layli wutra da kuma la wutra ni fi laylati Allah gane da a da yake kuma lokaci ya tafi kuma akwai jawaban da za a gabatar wanda insha Allah za mu dakata anan kafin jawaban sai dai muna ƙara maraba da chief imam na barikinmu da sojoji tare da 'yan tawagar samuna muna don Allah saka musu da alkhairi ba wannan kuma kamar yadda ake gani wannan karatu ana sanya shiga kafafen watsa labarai wanda daga ciki akwai a raihan fm ana sanya wannan karatun da misalin karfe ɗaya na rana zuwa karfe biyu da misalin karfe ɗaya zuwa karfe biyu wanda alhaji buhari mai taki jega ya ɗauki nauyin sanya wannan karatun muna roƙon allah sanya allah saka mishi da alkhairi bayan wannan kuma ana sanya wannan karatun a kebi tv da misalin karfe goma na dare kullun da misalin karfe goma na dare bayan wannan kuma ana sanya karatun a gidan talabishin na ƙasa shine nta da yake ba su sanar da mu lokaci ba har yanzu sannan ana sanya wannan karatun a equity tv wanda su suna sanya karatun so biyu akan sanya shi karfe goma sha ɗaya na safe zuwa karfe goma sha biyu kuma akan sanya shi karfe goma sha ɗaya na dare zuwa karfe goma sha biyu na dare wanda ɗaya daga cikinsu alhaji faruku bo ya ɗauki nauyin sanya ɗaya daga ciki haka ma iyalan gidan margari alhaji haya makera suka ɗauki eh, ɗayan lokacin da ake sawa daga ciki bayan wannan kuma akwai ikuti fm suna sanya wannan karatun da misalin karfe tara na safe zuwa karfe goma wanda shi ma iyalan gidan margayi alhaji haya makera suka ɗauki nauyin sanya wannan karatu muna roƙon Allah shiga farta mishi bayan wannan kuma akwai nagari fm su ma suna sanya wannan karatun da misalin karfe takwas na safe zuwa karfe tara na safe wani bawan Allah ya ɗauki nauyi ya ce ba sai an ambaci sunan shi ba muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi haka ma ana sanya wannan karatun a gidan kebe rediyo da misalin karfe goma sha biyu zuwa karfe ɗaya na rana insha Allahu. So sauran kafafen watsa labarai da mu samu lokacin da suke sawa ba idan muka samu insha Allahu za a sanar da al'umma bai wannan kuma muna ganin ga 'yan uwa nan 'yan social media ana kama wannan karatun live kusan duk sanda ake yin shi daga ciki akwai gidan tv na amurka tv akwai kebiyan fes ɗinmu na ƙungiya na jiha haka ma akwai fes na nura abu nasir duka ala sanya wa'annan karatu tukan akwai na shi ma gidan tv na babu malamin mu shine malam aminu hassan wanda malam ayuba yake kula da shi duka ala sanya wa'annan karatu tukan sannan muna sanya wannan karatun a whatsapp na group da an kare muna sanyawa wanda yake bukata yana yi magana ta whatsapp musamman wanda suke da lamba na wanda bai da kuma lamba shine 070 3707 8656 insha Allah da ai magana ta WhatsApp za mu sanya mutum cikin gurudinmu muna roƙon Allah saka mu kowa da alkhairi da ƙarshe akwai jawabin da za a gabatar na muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. minti da ya rage أعوذ um, a madadin kwamitin marayu wanda nake taimaka ma muhammadu garba bena na zu ana wa a tasir matan mai girma gwamnati ta zo wannan tafsir ta halarci wurin tafsir ɗin kuma ta jirin yadda aka gabatar da wannan bayan gama rayu wurin buɗe tafsir jiya sai ta zo ta ba da gudunmuwa na naira miliyan ɗaya da kwamitin marayu so muna godiya ga ita matan mai girma Na san matan biyu na wacce ta halarci hajji a na ko hajji na sare idris auren gwandugo Da allah ya saka mata lahiri muna kira ga ƴan uwa musulmi a yi kokari a yi koyi da ita da ta yi ubangiji Allah shi ba ta lada abin da ta yi mana mun gode kwarai da gaske a da ƙarshe akwai ƴan uwa da suka aiko suna da masu akwai sauran sanarwa akwai aminu usman ya ba da kuɗin naira dubu ɗari ga kwamitin marayu a naira dubu sorry <laughs> akwai naira dubu ya tafi account akwai Hussein Ayuba naira dubu ɗin ɗari biyar akwai Bello Modibo naira dubu biyu akwai wani bawan Allah dubu biyar sai kuma a excellency wadda muka bata ajiya na sarina su da ta kuma ta bada miliyan ɗaya Allah ya bangiji ya saka masu da alheri. Ngode. صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا تجعلنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا آفيته ولا, مف... ولا, ولا مسافرا إلا حفظته ولا غائبا إلا رددته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ممتهنا إلا أنجحته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاف إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين يا رحم الراحمين اللهم عاصن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ya la muna roƙonka wannan karatu wanda shugaban mai san malamai na jihar Kebbi a Sheikh Isa Jega ya gabatar a yanzu Allah ka sa dukkan abubuwan da ya ambata a cikin wannan sura da ya karanta na umarni Allah ka taimake mu bi wannan umarni dukkan abubuwan da aka ambata na hani Allah ka taimake mu mahanu duk wasu ayoyi da aka karanta na rahama Allah ka ba mu da wasu ayoyi da aka ambata na azaba Allah ka kare mu daga wannan azaba Allah ka sanya shi a cikin mizani na malan da shi da alrammansa mu da muka saurara kuma ubangiji Allah subhanahu wataala ka sa mu yi tarayya a cikin lada akan wannan yan uwa musulmi waɗanda suka ba da gudunmuwa da aka ambata a halin yanzu ainihin matar mai girma gwamnan jihar Kebbi Hajiya Nasare da ta ba da wannan gudunmuwa ga kwamitin marayu na naira miliyan ɗaya Ubangiji Allah ka saka mata da alkhairi ka biya mata bukatocin ta na alkhairi na duniya da na lahira da sauran dukkan wanda aka ambata tun jiya da aka fara bada bayanin bude wannan ainihin asusu da wanda suka bada gudunmawa a cikin sa har zuwa yau muna roƙon ubangiji Allah ka biya su da aljanna Allah muna roƙonka Allah ka ba mu alherin duk da ke cikin wannan watan na Ramadan rahamar Allah da ke sauka a farkon wannan wata na Ramadan Allah ka ba mu Allah ubangiji ka yi uwayen mu gafara ka yafe musu kurakuran su Allah ka sa jannatul firdaus ce makomar su tare da mu baki daya Allah ubangiji ka zaunar da ka mu lafiya a cikin wannan kasa tashi tashi hankulan da ke faruwa wurare daban-daban muna roƙonka ubangiji Allah subhanahu Ta'ala ka yaye muna wa'annan damuwoyi jami'an tsaro waɗanda suke ƙoƙari wurin ganin cewa an kawo zaman lafiya a cikin wannan ƙasa Allah ka taimake su Allah ubangiji ka taimake su ka ba su nasara ga dukkan wayannan musibu da suke faruwa Allah muna roƙonka ya Allah ka taimaki wannan gwamnati ta wannan jiha ɗin. a ƙarƙashin Dr. Nasir Kauran gwandu ubangiji Allah ka taimake shi da dukkan abubuwan da yake na alheri a cikin ga ainihin wannan jiha baki ɗaya. da wasu abubuwa waɗanda yake ba na alheri ba kuma ubangiji Allah ka karkatar da shi zuwa ga waɗanda yake na alheri gare shi da kuma al'ummar wannan jiha din baki ɗaya. ya Allah idan rayuwar mu ta zo fita Allah ka samu ta fita muna da imani Allah ka sa rayuwar mu ta fita muna faɗar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka samu shiga cikin kabrukan mu cikin aminci Allah ka samu ya amsa dukkan tambayoyin da za a yi mana a cikin kabrukan mu bil qawli sabit ya Allah ya alkiyama ta tsayo la ka samu tahi cikin aminci